فرقة بل وتمزقنا وتملأ الجفز الطومان وغسلينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بل وتمزقنا وتملأ الجفز الطهمان وغسلينا لنا التفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا mai tare da albarka rediyo cikin shirin matambayi baya bata assalamu alaikum barkamu da saduwa da kai a cikin wannan shiri da ya saba zuwa muka a duk ranar lahadi kuma a daidai wannan lokaci na tsawon awa guda to da fatar mai sauraro zaka gyara zama don sauraron shirye-shirye na mai turami uku turmi na farko tsokaci turmi na biyu karanta sakonninka turmi na uku baka dama ka yi tambaya to yau cikin ikon allah malam ya yi bulaguro a daidai wannan lokaci yana filin jirgin sama zai tashi zuwa wani wuri a kuma wani wuri ɗin daban saboda haka za mu bi shi ta filin jirgin saman ya mana tsokaci idan mun dawo daga tsokacin da shi dakta ibrahim adam umar dc na zai mana sai kuma dakta usman ibrahim giyaɗe ya ci gaba da gabatar da wannan shiri kamar yadda muka shirya shi a yau to da fatar za ku kasance tare da mita da bakwai biyar, yanzu kan za mu malam filin jirgin sama don mu ji tsokacin da zai mana ينزف والآلام مطبقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى yan uwana masu sauraronmu ta wannan kafa ta wannan gidan rediyo mai albarka albarka rediyo ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shirin bana nan a cikinsa da jikina amma zuciyata tana tare da shirin na so a ce na samu halarta amma abin da ka so ba shi ne dole zai iya faruwa ba abin da Allah ya so ya hukunta shi ne zai ringa faruwa na kasance a wani guri na samu lattin zuwa fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu iso lafiya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu same ku lafiya kuma ina fatar abin da za mu ji mu saurara ya zamto mai amfani mai amfanarwa insha Allah ta'ala ina so na yi tsokaci kan abin da ke faruwa yanzu a duniya yanzu daga zarar mutum ya buɗe talabishin ne ko rediyo ne ko ya buɗe jarida sai ya ga labari akan cutar corona wata cuta da Allah ya aiko ta farko wa mutanen ƙasar Sin daga baya kuma ta watsu zuwa ƙasashe daban-daban ana cewa zuwa yanzu ta kai zuwa kusan ƙasa hamsin har ma ake magana a kan ƙasarmu Najeriya ta shiga ko ba ta shiga ba Allah dai kaɗai ya sani mahukunta su ne suke da irin wannan bayani. su kuma suke da damar cewa wani abu akan wannan gabar tsokacin da nake so na yi wa 'yan uwana masu sauraro shine duk wani abin da ya faru ya kamata mutum ya dawo zuwa ga addininsa ya duba cikin alkur'ani ya duba cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga menene addini ya ce akan irin wannan don ya zanto cewa yana tafiya akan doron karantarwa da turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum kada kuma ya kauce daga kan hanya ya zamto cewa ba shiga tsuntsu ba shiga tarko rashin lafiya abu ne da Allah subhanahu ta'ala kan iya jarraban bawa lokaci bayan lokaci kuma dan Allah ya ɗora maka rashin lafiya ba alama ce Allah baya san ka ba din zo a hadisi riwayan Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusid minhu wanda Allah yake nufin sa da alheri ma sai ya ringa dora masa jarrabawa jarrabawa ta rashin lafiya ko ta wani abu na daban domin idan ka shiga damuwa ko ka wahala to wannan wahalar da kai da radadin da ka ji sai Allah ya kankare maka wani abu na kurakuranka kamar inda zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allahu biha an ba wata musiba da za ta samu musulmi sai Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa wani abu na kurakuransa ko da kuwa ƙaya in ta soki mutum zogi da raɗaɗin wannan ƙayar sai Allah ya kankare wa mutum kurakuransa da ya yi na yau da kullum sharaɗin kankare irin waɗannan kurakurai shine mutum ya zamto ya yarda cewa Allah ne ɗora masa Allah maɗaukakin sarki kuma shine wanda zai yaye masa kuma Allah madaukakin sarki haka ya ga dama abin ya kasance a wannan lokaci kuma in ya ga dama zai iya dagawa bayan Allah wannan cuta wacce yanzu ta shiga matakin annoba domin ba kowace cuta ce annoba ba mutane da suka firgita mutane da suka kaɗu har ma za ga mutane suna ƙirƙirar wasu abubuwa da sunan wato kariyar kai wasu masu mai da abin wasa kaga ana yin gaisuwa amma ta kafa ko ana wasu abubuwa kamar a ɗaurawa dabbobi wasu alamu na su ma sun toshe bakunansu duk ba haka ya kamata musulmai su ba ba haka ya kamata mu yi ba kunga a shari'ar musulunci ita annoba shari'a tana kallanta a matsayin abu ne wanda mutum zai iya ribatatta ko mutum zai iya zamtowa musiba ce gare shi ya danganta ne yaya shi mutum ya mu'amalanci wannan abu a cikin hadisi riwayan imam bukhari daga na aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan annoba shin kan mecece ita ya rasulallahi sai manzon Allah ya ce innahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha azaba ce da Allah yake aiko mu waɗanda ya ga dama wa inna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minina amma ga mu'minai koda annoba ta afka musu gare su rahama ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد cewa ba wanda annoba za ta afka masa a garin da yake ya haƙura ya zauna a gurin ya nemi ladan wannan abin yana mai sanin cewa ba wanda ya ɗora masa wannan abin sai Allah Allah ne ya rubuta hakan zai same shi to sai Allah ya bashi lada kamar wanda ya yi mutuwar shahada imam al-bukhari ya rubuci wannan hadisin a wani hadisin ma da imam al-bukhari da muslim suka rawaita daga anas ɗan malik Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce at-ta'unu shahadatu li kulli muslimin annoba ai wata mutuwa ne da in musulmi yayi a cikin yayi ya mutu a cikinta kamar ya yi mutuwar shahada ne saboda haka yan uwana ba abin firgita ne ba ba abin ɗaga hankali bane ba tabbas rai zai ji tsoro mutuwa ba wanda yake santa kuma kowa dole ya lazana da ita to amma idan kana da ma'auni na imani ko kana da tubarau wanda kake kallon abubuwa da mahanga ta alkur'ani za su daidaita maka yanayinka ta yadda firgitar da za ka yi ba irin firgitar da za ta jefa ka a cikin yanayi na na ba ne ba yan uwana idan har aka samu annoba kamata ya yi shi musulmi mai wayo mai dabara ya tsaya ya kalli abin a mahanga ta shari'a na'am ya kalle ta a matsayin shari'a cewa dufa abin da ga ya samu mutane tofa akwai hannun mutanen kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa afu an kasir duk abin da ya same ku na musiba to zaka samu da yawa akwai gudunmawar hannunku don ma Allah yana afuwa yana haƙuri kan da yawa daga cikin irin waɗannan abu a wani guri Allah yake cewa zahar al-fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un cewa fasadi ya bayyana a doron ƙasa da cikin kogi da irin abin da mutane suke aikatawa don haka Allah zai ɗanɗana masu wani sashi daga abin da suke aikatawa a saka masu tun anan duniya tun ba a je a ko'ina ba 'yan uwana a musulmai wato abinda zai fi fito da abin fili ma shine abin da ibn maja ya rawaita a cikin sunan ɗinsa da isnadi mai kyau cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama yana cewa lam da al fahishatu fi ƙaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun mabat fi aslafihim alladhina <clears throat> mabaw cewa manzon Allah yake cewa mutane ba za su bayyana alfasha ba kowa ya bayyana ya zamto cewa ana saban Allah ba a jin kunya sai Allah ya jefo annoba tana afka musu da wasu cututtuka waɗanda mutanensu na farko kakanninsu da mutanen baya ba su ma taɓa jin irin waɗannan cututtukan ba sunayensu ma ba su taɓa ji ba yanzu kaga mutanen da ba san ebola ba ba san mashashalar tsuntsaye ba ba san ciwon haukan shanu ba <coughs> ba san sars na ake kiran ya cutar ba san corona ba kunga allabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya saboda haka eh, ni dai eh, shawar da nake bawa ɗan uwana mu ƙara bibiyar lamuranmu mu ƙara duba mahanga ta addininmu akan komai don ya zamto cewa kowane abu in ya same mu mu ribaci wannan damar ya zamto cewa mammai da shi maimakon tsoro ya koma mana ibada kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajabal li amri mu'mini inna amrahu kulluhu khair abin sha'awa lamarin mu'mini lamarinsa dukkansa alheri ne in alheri ya same shi sai ya yi godiya sai Allah ya kara masa sai ya zamto masa alheri idan wata musiba ko abin da yake ba haka yake so ba abin mai muni ya same shi sai ya haƙuri sai hakan ya zamto masa alheri manzo Allah yake cewa ba mai irin wannan abin sai mumini yan uwana ga waɗanda suke mumini irin waɗannan ya kamata mu runguma idan waɗannan abubuwa suna faruwa annoba wato cuta ne wanda idan ta afka a guri sai ka ga ta shafi mutane da yawa wato cuta ta ɓarke a cikin mutane ka ga lokaci guda ana ta kamuwa da ita mu ga musulmai wannan abun ba wai eh, eh, sabon abu bane ba dama ko a tarihin musulunci ma ana irin samun hakan tun a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka koma tarihi eh, kamar da alwaqidi cikin littafinsa al-maghazi da ma ibnu kasir cikin albidaya wani nihaya sun ambaci eh, kissar eh, abunan eh, ta'ul amwas wata annoba da aka yi wacce aka sa mata sunan garin da annoba ta barke shine amwas wani kalkarya ko wani ƙauye a ƙasan falastin a yankin sham lokacin da sayyidina umar ya tura rundunar da za ta buɗe garin kudus aka karɓi masallacin ƙudus daga hannun Yahudawa to lokacin da ake wannan yankin annoba ta afka cikin eh, tawagar eh, mahalan mayaka sojojin musulmai da ma 'yan garin har ibnu kasir eh, waƙidi yake cewa an samu mutuwar sama da mutum dubu goma sha takwas a watar waya ma dubu talatin suka mutu a wani lokaci ne ma manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi irin su shi Abu Ubaida al-Amir ibn al-Jarrah wanda yana daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna a duniya ya rasu a wannan annoba a wannan annoban ne ma Mu'az dan Jabal ya rasu a wannan annobar ne ma Yazid bin Abi Sufyan ya ya rasu ba Yazid bin Muawiya ba Yazid bin Abi Sufyan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin masu rubuta wa manzon Allah wahayi shi ma a wani lokacin ya rasu saboda haka annoba wata aba ce da kan iya faruwa sai dai kawai musulmi in ta faru ba a hana shi ɗaukan matakin kariya ba domin ko a wani lokaci kamar da imamul bukhari ya rawaita a cikin sahih cewa na umar da ya ga wannan annoba ta afkawa mutane sai ce a cewa mutane maza maza a su dawo sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka ce ba za mu dawo ba saboda mun ji manzon Allah sallallahu yana cewa idan a annoba ta barke a wani gari kada na ciki su fita kada kuma na waje su shigo sahabin manzon Allah sallallahu Abdulrahman ibn auf ya faɗawa sayyidina umar cewa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta take sayyidina umar shi ma ya koma zuwa ga wannan matsaya bayan Allah ko a zamani irin na yau idan annoba ta faru babu abin da ake cewa mutane su yi kamar haka yanzu ba kwa ganin kasar sun cewa kasashe da yawa sun ce a sun daina zuwa jiragen sun daina isa su ma kuma garuruwan da irin hakan ya faru da su an yi kokarin ganin an shingace su irin dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka ba a so idan mutum irin wannan abun ya same shi shi ya ringa cutar da mutane ta hanyar saka musu kamar yadda aka samu a wasu kasashe rashin wasu ya sa abubuwan suka yi tawatsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la domin mumridun masiha ba a so mutumin da yake lafiyarsa kalau a wanda yake mara lafiya kai ya jefa cutar da ya san wannan iya kamuwa da ita ya sakaci ko ya mu'amalar da zai iya sa ya cutar da wani dan uwansa a hakan nan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu kuma waɗanda bamu kamu ba in mun san abin da zai sa mu kaurace ma abin kada mu kamu mu yi a cikin hadisi manzo Allah sallama yake cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asadi mutum ya gudu idan ya ga zaki idan ya ga idan ya ga mai cutar duza wata cuta ce wacce take dauke da wato kamar kuturta kuma tana da wani diwa diwa takan sa ita ma wanda ya taɓa shafi jikin mai ita ya kamu manzo Allah yake cewa ka gudu mata kamar yadda zaka ka guduwa wa zaki a bayan Allah a tsokaci na ya yi tsawo to amma a gurguje a wasiya da nasihohin da nake so ne ma yan uwana musulmai idan irin waɗannan abubuwan sun faru a kula da waɗannan abubuwa kamar haka farko dai a yi riko da igiyar Allah a dogara ga Allah musulmi ana so ya yi imani cewa babu wani abin da zai iya samun sa sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zai same shi Allah yana cewa cikin alkur'ani kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala ya tawakkalil mu'minun she masu ba abin da zai same mu ki abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta mana Allah shi ne wanda yake majibancinmu mu ga Allah ne mu'mine suke dogara bayan Allah kamar da muka faɗa baya da yake cewa duk abin da ka ga. ya samu mutane to akwai hannunsu a ciki to kamata ya yi idan irin wannan abin ya same su su yi maza maza su tuba zuwa ga Allah a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya faɗa cikin Qur'anin awalam awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun ba sa ganin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ringa jarraba su kala kala a wata kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu sannan kuma idan hakan ya same su ba sa tuba wala hum yadhakkarun ba sa wa'azantuwa ba sa ganin cewa su suka jawo kansu ashe in irin wannan abin ya faru kamata yayi mutum yayi kokari ya ga ya tuba zuwa ga Allah zuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu na karshe shine mutum yayi kokari ya ga ya bawa kansa kariya ta hanyar zikiri zikiri azkar nan na safi da na yamma bayan Allah ba wai kawai suna kare mutane daga hasada da sihiri bane ba a'a hatta cututtuka na yau da kullum idan mutum na yawaita karanta su musamman irin na annoba Allah madaukakin sarki kan ba shi kariya daga gare su hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu manzon Allah ke cewa duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshe a suratul bakara amanar rasulu kenan zuwa ƙarshe, a kowane dare insha Allah za su kare shi sun ishe shi abin kariya hadis na nan cikin bukari da muslim kuma kada mu manta ƴaƴanmu mu ringa yawaita musu addu'a muna kosayi musu zikiri wannan ma daga cikin abin da zai taimaka wajen ƙara ba su kariya hadis ya tabbata cikin sunna abi dawuda da isnadi ne kyau daga anas dan malik Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi al cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari a gurinka min al-barasi da cutar al-baras waljuzam duka cututtuka ne na kuturta wal da cutar hauka wa min sayyi'il asqam da kuma munanan cututtuka daban-daban in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ko mutane su manta da yawan shin dabino ajuwa ko koma kowar irin dabino guda bakwai insha a rana yakan taimaka wajen bawa mutum kariya hadisin bukhari da muslim daga asad ibn abi waqas cewa ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi na cewa man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihrun wanda ya ci dabinan ajuwa guda bakwai a wannan ranar to ba wani sihiri ko wani sammu ko wani dafi wanda zai same shi sannan kuma a kula kwarai da gaske musamman da a tsafta da kulawa da da tsafta wa tsafta nan ta jiki da muhalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna Allah nazifun yuhibbun nazafata Allah mai tsafta ne yana son abu mai tsafta wa jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau fanazzifu afniyatakum ku tsaftace muhallin ku fa innal yahuda la tunazzifu afniyataha yahudawa ba sa tsaftace mahallin su sannan kuma abu na ƙarshe ba daidai bane ba mutum ya ringa watsa labaran da bai da tabbaci a kansu ya sani cewa duk abin da mutum ya faɗa Allah bai tambaye shi a kan salanan gobe kiyama kuma idan ka taimaka wajen watsa labarai ka firgita mutane har wani aiki da wannan abun ya cutu to kuma Allah maɗaukin sarki zai kama ka a matsayin wanda ya cutar da shi na bayan Allah lokacin da ake cutar Ebola inda mutane suka yi ta wanka da ruwan gishiri haka kawai da kan labaran karya ya kamata duk irin waɗannan abubuwa suna faruwa mu ringa kashe kunnuwan mu muna sauraron hukumomi da ko masana akan wannan fanni mu karɓa daga shawarar su sha Allahu sai ga mun mu'amalanci kowane abu ya same mu mun tinkare shi da wato makami mai ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai ku yi haƙuri kuna ji tare kun ji ni tare da hayaniya na airport subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a Dr. Ibrahim Adam Umar Disina kenan yayi mana tsokaci cikin wannan shiri na matambayi baya bata yanzu a zauren namu muna tare da Dr. Usman Ibrahim Giyaɗe tare da Dr. Kabir Adam Jalingo. a karmakan labarka da shigowa zauren kamar yadda na isharar zuwa tun da farko. Dr. Kabiru Adam Jalingo a karmakan la, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. a masu raro da waɗannan daktoci guda biyu za mu gabatar da shirin matambayi ba bata ta wajen amsa muku tambayoyin da kuka turo ta akwatin karta kwana cikin wani shirin sai in ce a gyara zama don in shiga turmi na biyu a cikin shirin وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يطهينا ويزرع الورد فينا والرياحينا To alhamdulillah da fatar mai sauraro zai kasance tare da mu a daidai wannan lokaci domin ya ji tambayoyin da masu sauraro saura suka ciro. A da farko akramakallah a Dr. Ibrahim Usman Ibrahim Gyaɗe za mu je ga kai tsaye gare ka akwai wata tambaya ce da mai sauraro ya turo mana tana cewa ina hukuncin namiji da baya bai da lafiya a rayuwar aure har na tsawon shekara kuma bai je asibiti ba. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أما الأول ديكني بابا قوني أولا شري شري با نعم to amma aboki na shi bako ne a cikin wannan shiri ya kamata in dan sanar da shi wa al'umma domin su san waye suke tare da shi zahiri zahiri aboki na Dr. Kabiru Adam Jalingu kamar da kaji daga kamar da kuka ji daga Jalingo jihar Taraba yake na'am ya kawo mana ziyara wannan gari namu na Bauchi na'am mun tafi da shi tare karatu Jami'ar Musulunci ta Madina na'am a shekara ta 2004 wato shekara ta 2004 mm. to mu Allah maɗaukaki ya nufi mu da yin digiri guda ɗaya kwaya ɗaya kacal mm. muka dawo Najeriya a nan muka karasa sauran karatun mu da Allah maɗauka nufa na biyu to amma shi Allah maɗaukaki ya masa baiwa digiri ɗinsa na ɗaya digiri ɗinsa na biyu digiri ɗinsa na uku duka a jami'ar musulunci ta Madina yi a kulliyar shari'a yadda ya karanta abubuwan da suke da alaka da shari'ar addinin musulunci wannan dai a takaice shine Dr. Kabir Adam jalingo da Allah maɗaukake nufi shi da ziyara kuma Allah ya albarkace shi da zuwa wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyon albarka kai tsaye dangane tambayar da ka karanta malam awwal a wannan mai tambaya da yake cewa menene hukunci mm. namiji ko mijin da yake zaune da matarsa kusan shekara guda amma ba shari'a da lafiyar da zai iya biya bukatar matarsa ba to da yake addinin musulunci komai yana yin sa akan ka'ida da doka hmm. kuma shi wannan auren akwai manufofi da yasa ake yin sa hmm. daga cikin nufofin yin aure akwai qada'ul watar wato biyan bukatar juna mace ta biya wa mijinta bukata miji ya biya wa matarsa bukata hmm. to duk lokacin da aka samu namiji yana da wata matsala ta rashin lafiya da ya zama na cewa ba zai iya saduwa da iyalinsa ba abinda addinin musulunci ya tanadar hmm. kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala ya bada fatawa shine shi wannan bawan Allah za a jira shi nemi magani lokacin da wannan matsala ta faru ya kamata na ce ita uwar gida ko ita matar gida ta koka akan wannan matsala lokacin da ta koka to alkali zai bashi wato muhla ta shekara guda akan ya je ci gaba da neman magani kaga wannan yana nuna kenan asali abin da yake kansa mai wannan matsala shine neman magani amma sai ta ce yawa shi ne ai dake kai ka sai ta ce kuma shi ya neman magani hmm. kaga kenan ya bin damar da shari'a ta bashi to duk da haka dai har yanzu ita dai ba ta da wata makawa a wajen ta sai da kotu ta kai ƙara wajen alkali ya zama na cewa shi ne yake da damar ya ba da wannan muhular ma'ana ya ba da wannan jinkirin na shekara guda na neman magani in alkalin ya ga cewa akwai bukatar haka a lokacin tunda idan sun zauna tsawon lokaci ya zama na cewa ta cutu da yawa aka ga cewa ba za ta iya rike kanta ba ita matar ta kame kanta har tsawon shekara guda face sai ta shiga cikin wata hanya to shi alkali zai iya kashe auren yana da wannan damar a shari'a ba tare da sai ya bata shekara guda ta jira ba hmm. kaga dai duk wannan ya nuna cewa asali abin da yake kan miji shine tashi neman magani lokacin da ya samu matsala domin yana daga cikin manufofin aure shine biyan bukatar juna wallahu a'lam to Allah ya samu dace hmm. malam bar mu tafi gurin eh, shi Dr. Jalingo eh, wajen amsa tambaya ta biyu malam mutum ne ba mahaifinsa ba ba mahaifiyarsa ba dan uwansa ne kawai bayan ya rasu in yana masa addu'a addu'an nan zai je kabarinsa kamar yadda idan ɗa na gari yana yawa mahaifinsa addu'a zai same shi sannan kuma idan yi wani aikin alkhairi ya sadaukar da wannan aikin alkhairi ga shi wannan ɗan uwansa mamacin wannan lada zai iske shi kabarinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم يناتي وإذا مات ابن آدم انقطع عنه أمله إلا من ثلاث إذا آدم يموت to komai ɗinsa yana yankewa sai abubuwa guda uku kamar ma'aikacin gwamnati ne idan yana aikin gwamnati yana samun albashi da allowances da ake biyansa idan ya yi ritaya to wannan salari din zai tsaya da kuma allowance sai pension ɗinsa da gratuity su ne zai rika samu hmm. to da dan adam zai rika samu a wurin Allah bayan mutuwansa shine abubuwa guda uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine daga cikin su shine wato daga cikin wayannan abubuwa guda uku yace awwaladin salihin yad'u la ko da nagari wanda yake yi wa wato mahaifinsa addu'a anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ɗa na gari wanda yake yau mahaifinsa addu'a to amma tunda ba a samu wani dalili da ya kayyade cewa sai ɗa ne kawai zai yi wa mutum addu'a zai amfana da shi ba to wannan mukan iya ɗaukansa ga duk wanda aka yi wa addu'a to addu'a tana daga cikin abubuwan da mamata suke amfanuwa da shi sawawun ɗan uwa ne ko ba ɗan uwa ba ko da eh, muka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan fita daga gidansa ya je makabartan baki a je yana yi wa mamatan wannan wurin addu'a haka nan yakan je makabartan shuhada Uhud je yana yi wa mamata addu'a kuma kaga an shar'anta ma zuwa makabarta domin me domin a je a yi wa mamata addu'a to karkashin hmm. wannan duka muka iya dauka cewa duk wanda aka yi wa addu'a zai amfana da wannan addu'a din ba wai sai ga 'ya'yansa kadai in suka masa addu'a ba na'am sai kuma ya ce idan yi wani aikin alkhairi ya sadaukar da aikin alkhairin ga wannan mamaci wanda ba mahaifinsa ba zai same shi eh kamar sadaka in aka yi sadaka aka ladan ta isa zuwa ga shi mamacin za ta hmm. isa zuwa gare shi to Allah ya sa dace har yanzu malam eh, tambayar tana kanka wai wannan tambaya ya fito ne daga malama daga wayan makafi ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta anan ta ce mace ce jinin al'ada ta ɗauke mata tun asuba hmm. amma bata ga farin ruwan da ke gwada tsayuwar wannan al'adar ba hmm. har zuwa yamma eh. sai ta yi wanka ta yi sallolinta hmm. sai can dare sannan sai wannan ruwa ɗin da take shaida mata cewar jinin ya tsaya sai ya bayyana to malam za ta sake yin wani wanka da sallolin da ta yi ne ko kuma wancan da ta yi ya riga gabatar eh dama a al'ada akan duba yadda mace take yin al'ada in dama wacce ta saba yin al'ada ne za ta gina hukunci ne akan yadda kwanakin da take take yin al'ada in dama kwana uku ne ko kwana hudu ko kwana biyar yadda take yi idan wa'annan kwanakin suka kare sai ta ga jinin ya yanke to za ta yi wanka ta yi sallah mm. to idan kuma jinin ya dawo akwai yadda idan ya wuce ya wuce ka'ida to shine za a ce wannan jinin ba jinin al'ada ba ne ya shiga jinin rashin lafiya to amma duk lokacin da ya zamanto tana da koyarwa kuma akwai abin da ake dubawa bayan kwanaki da ta saba yi akwai kuma yadda ta saba yi eh, launin jinin in bai canja daga launin da take gani ba to kenan ashe kuma kuma ya zamanto kwanakin al'adanta ne bai kare ba daga hmm. jini ya yanke shikenan ta yi wanka ta yi sallah sai jinin ya sake dawowa to ya nuna kenan wancan jinin ne dama bai gama yankewa ba sai ta jira sai ya gama yankewa sannan sai ta yi wanka sai ta yi ibadunta to Allah ya sa ta gamsu ita mai wannan tambaya a ah, ko ban sani ba daga take ya ko za ka sake kara mana haske ne kai. eh to ah, in akwai dan karin hasken a ah, kamar eh, Allah ya saka wa dukta da alheri akan maganan eh, da wata baiwar Allah ta yi na farko cewa wasu ayyuka alkhairi mm. shi dokta ya tsamo abinda. malamai suka tafi akan cewa yakan iya samun mamaci ne sai shiru akan sauran mm. wato shiru akan sauran dinnan wata ishara ce wadda kuma za a iya in an bayyana ta mutane za su fi amfana ma'ana ba kowane irin aikin alkhairi ne kake yin sa kuma ya je samu mamaci ba shi yasa sai ce kamar sadaka haka shi ba ka yin sallah ka ce Allah ya kai ladan mamaci mm. ka gane ko ba ka yin azumi haka kawai kai azumi kace ladan Allah ya kai wani mamaci akwai sabanin malamai akan mutumin da ake binsa azumi shin za a biya masa ko ba za a biya masa wannan ba shi muke magana ba hmm. haka kawai dai ka dauki azumi kace Allah kai ladan wani ko kai sallah kace Allah kai ladan wani ma'ana ba a yin wani abu a ce Allah ya kai ladan wani sai wanda aka samu nassin shari'a ta zo da shi sannan sai a ce to irin wannan ana yi shi yasa baka ce addu'a din ana yi rututu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin alqur'ani ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman kaga Allah madaukar yana yabon mutanen kirki da suka zo bayan mutanen kwarai ga irin ayyukan alheri da suke musu suna musu addu'i da sauransu to kaga kenan ashe ba kowane abu ne kowane irin aikin alheri ne zaka ce zaka yi kuma dan uwanka ya samu ladan ba sai wanda nassin shari'a ya faɗe shi Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam dace Mm. akar makalla wani ne ya turo mana da saƙo shi ba tambaya ba ne amma ya roƙe mu da girman Allah mm. ya kira wayoyin mu ma na nan wurin aiki a personal ya tambaye mu ya roƙe mu don Allah mu taimaka mu karanta masa a cikin wannan shiri gare ku ya ce don Allah don girman Allah malam ina buƙatar addu'a yau tsawon shekara goma sha uku ina neman aure sai gashi kamar za a yi kamar za a yi sai kuma a samu matsala ya ce na yi nema kashi-kashi amma har yanzu ban samu na yi aure ba malam ba wannan ne kaɗai ta ba kusan komai a rayuwata haka abin yake faruwa haka yake zuwa mun sai gashi ganɗa-ganɗa kamar zai yiwu kamar za a yi nasara cikin kowane irin fanni na rayuwata sai kuma abin ya zo ya tsaya sai abu ya lalace kamar abin da ya shafi karatuna kasuwanci na da dukkanin wani abu na ci gaba babban masifar da na shiga malam sanadiyar wannan shine wallahi malam hakan ya fara haifar min da kokonto cikin imanina da ubangiji har ya kai ga na fara tunanin yin radda saboda tsananin fitintunu da suke samuna a rayuwata malam a taimake ni ya zan yi ne a rayuwata na gode na lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, lalle wannan bawan Allah kamar yadda ka faɗa kana cikin jarrabawa mai girman gaske zahiri ah, duk jarrabawar da aka ce ta samu dan adam mai sauƙi ce in ba ta shafi addinin sau kai jarrabawar da za ta shafe ka ka rasa aure ka rasa dukiyarka ka rasa iyalanka ka bar garinku duk waɗannan masu sauƙi ne amma babbar musiba ita ce shafa addininka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma la taj'al na fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu ta zama a cikin addinin mu dai abin da yafi komai ta da hankali da ce waɗannan damoyin da yake ciki har yana sa masa kokonto a cikin imaninsa har yakan ji maka mun yarinta wannan musiba ce mai girman gaske farko abin da za fara da shi shine abin da ka nema addu'a muna maka addu'a Allah maɗaukaki ya maka wannan musiba da kake ciki Allah kawo maka sauƙi Allah kawo maka mafita ubangiji ta'ala tabbatar maka da imaninka na biyu bawan Allah Allah maɗaukaki yana jarraban bayi da ibtila'i kala kala kala kala don ya jarrabu imaninsu waɗannan abubuwan da ka ambata duka na duniya ne maganar neman aure duka duniya ne kasuwanci duka harka ce ta duniya bai kamata saboda wata jarrabawa da Allah maɗaukaki ya maka a abin da ya shafi rayuwar duniyar da ba tabbatacciya ba hmm. ƙarariya ce ba ta da tabbas ka yi asarar addininka kar ka yadda shaidan ya maka wasa da addininka da imaninka akan wani abu da karasa na duniya ka ɗauka cewa haka abin yake dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amfalu fal'amfal fal sallallahu alaihi wa sallama ce. mafi tsananin mutanen da aka fi jarrabar su wanda Allah ce su ne annabawa sun hmm. mal'amsal fal'amsal sannan waɗanda suke kamanta irin nasu sannan wanda suke karanta kamanta irin nasu inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah madaukake yana son mutane jarraban su yake bawan Allah in an jarrabe ka da wani abu da kake nema a duniya baka samu ba ubangiji Allah yana son ka ne yana so ya kara girman darajar ka ne yana so ka kara ɗaukaka ne ubangiji ta'ala yana so ne ya kankare maka zunubanka kada wannan abun shaidan ya nasara akan ka bawan Allah ka daure ka jure kai ta isti'aza kai ta neman tsari daga Allah subhanahu ta'ala kuma kamar yadda ka roka da ni da malam awwal da dr kabiru jalingo da dukkan waɗanda suke sauraron mu a wannan tasha mai albarka ina roƙon wannan bawan Allah mu sashi a cikin addu'o'in mu Allah madaukake tabbatar masa da imanin sa dukkan abin da zai sa imanin sa ya rawa Allah madaukake kawar da shi duk abu jarrabawan da ya shiga har yasa yake masa shakka akan ubangijin sa hmm. ubangiji Allah kawar masa dukkan mu baki da Allah tabbatar da mu akan imanin mu na'am dr kabir jalingo ko za ka ƙara haske to uh, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wannan jarrabawoyi da ya shiga <clears throat> kamar yadda shi Dr. Usman ya bayani dama mumini Allah ya kan jarrabce shi da abubuwa masu yawa a cikin rayuwarsar gurgurdun imaninsa kamar yadda ya karanta hadisi hmm. kuma kari akan haka ya sani cewa ah, duk wani abun da ya samu bawa a rayuwarsa Allah ne ya kaddara masa haka kuma domin ya jarrabce shi ne saboda haka yana so ya gane cewa shi ah, mai haƙuri ne zai iya haƙuri akan abin da Allah ya kaddara masa ko kuma ya'yanene. ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya tambaye shi dangane da imani sai yake ce masa imani shine ya lissafo masa rukunan imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mumini dole ne imani da kaddara Sababun alkhairi ne ko sharri duk abin da ya same shi ya ajiye cewa Allah ne madaukakin sarki ya kaddara masa saboda haka idan wani abu na sharri ya same shi wani abu na rashin jin daɗi to sai ya zamanto mai haƙuri masu haƙuri kuma ladan su baya kididduguwa Allah ya kan ba su lada ne ba tare da ya kirga ba inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana idan musiba ta samu mutum abin da ya kamata yayi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musiba farkon ayan wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati sai ce wa bashiris sabirin kai bishara ga masu haƙuri alladhina idza asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sai faɗi sakamakon su yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wayannan sune wayanda wato akwai eh, yabo daga ubangijinsu da rahama da kuma Allah ya ce wa'annan su ne shiryayyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa cewa idan musiba ta same su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha ummu salama da ta ji haka lokacin da mijinta ya rasu abu salama ta ce to wane ne wanda Allah zai canja mini wanda ya fi abu salama amma kuma ta yi imani da haka ta ce inna lillahi inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta ya aure ta saboda haka ka kasance mai haƙuri akan abin da Allah ya jarrace ka da shi da mm. kuma ka yawaita addu'a kamar yadda malam Usman yake yake faɗa kuma ka yawaita sadaka sadaka tana tana maganin musibu to Allah ya saka kai dakta giya daya gurguje wannan amsa tambaya wai menene hukuncin wanda ba musulmi ba sai ya biya wa matar mutum musulmi ko wata mace dai musulma kudin aikin hajji kuma ta je ta yi aikin hajjin to menene matsayin shi wannan mutum a musulunci sakamakon wani aiki da ya yi sako daga sagir khalid yusuf gwallaga a ita shi wannan mutumi da ya dauki dukiyarsa ya bayar don a tafi aikin hajji Hmm. wato shi ba wani abu ne da za a ce ya samu lada da Allah maɗaukaki da bashi gobe alkiyama ba domin dama duk wanda shi da imani duk abin da zai yi in ya samu na dama to a duniyar sa ne hmm. idan har mutum yayi wata wani abu wanda ya shafi duniya wanda ya shafi wani aikin alheri hmm. kuma ba shi da imani to wannan abin ba zai sa ya samu wani abu Allah subhanahu wataala domin tambayar ba tana magana ne akan cewa shi mai aikin hajji zai je ko ba zai je ba ko hmm. a ana magana akan cewa shi mai mai sa eh matsayin sa shi duk abin da mutum zai yi matukar ba shi da imani ba shi da kyakkyawan sakamako a gun Allah madaukaki a lahira illa iyaka in Allah madaukaki ya ga dama ne zai ba shi wani abu a cikin duniya sai saka masa abin da yake na to shi wanda ya aikin hajji fa mala da aikin hajji sa aikin hajji sai ai daidai garau da kuɗin da kafiri idan ya biya mutum aikin hajji je aikin hajji kuma aikin hajji sai insha Allah to mun gode ma sagir da fatar ka ji amsar tambayar ka me sauraro muna da sauran mintuna goma sha biyar da zamu baka kai ma ka yi tambaya a cikin wannan shiri na matambayi baya bata Dr. Kabiru Adam Jalingo tare da Dr. Usman Ibrahim Gyaɗe da shi dakta wanda ke can ya ce amma zuciyar shi na nan muke gabatar da wannan shiri na matambayi baya bata kan mita da da bakwai biyar albarka rediyo bauchi. ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يطنينا ويزرع الورد فينا kuma da lami sauraro ga zaka iya turo sakonka akan namba 08 takwas sifili shida sifili tara biyu waɗannan su ne nambobin ɗaukar saƙo cikin wannan shirin sannan kazalika za ka iya kiran mu akan namba sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili bakwai sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku waɗannan su ne nambobin da za mu ɗauki kiran ku masu sauraro a kai kuma duk da ina ganin ma muna da mutane a layi waɗanda za mu ba su dama su shigo to mun rasa shi kada dai ce nambobin namu sifili bakwai sifili shida daya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku waɗannan su ne nambobin kiran shirin matan bai baya bata to bari mu ji ko akwai wani alayi assalamu alaikum wa alaikum na'am barka da shigo barka da aiki a awal da kai da malamai guda biyu to barka da shigo da muke tare yawa tare da bala aladin sai ka tuje da kuma kwalla na'am bala ka kai tambaya yawa sau ba na guda biyu ne ko daya dan ke na'am da mana ko kamar yanzu misali eh an yi isin cewa iya wanda ya kashe rai Hmm. ya ba da naira miliyan ne in ban manta ba dai to kamar yanzu misali yan uwansa suka ce ya ba da miliyan sha biyar ko ashirin sun yayi masauran wannan ya yi daidai mm, kudin da aka biya da jiyan ya yi daidai ko kuma bai ba kudin ba da biyu mm-hmm. yanzu misali mutum ya ba da saraka da ko ko almajirai nan sai ka masu sadaka ka masu sadaka ce Allah kai gaban annabi wannan gaban annabi da suke farashin nan ya ji ko kuma shi ma bai daidai ba Allah ka karba shi ne daidai ko kuma Allah kai gaban annabin nan shi daidai wane ne daidai a ciki to balala da ka kace bari ka ji amsar tambayar amsoshin tambayan ka dan ce ko ta dakta jadi a to malam bala tambayar sa ta farko yake cewa idan aka yi kisa Allah kiyaye mu da kisa mm. bisa kuskure domin kisan kuskure shi shine ake tafiya zuwa ga diya a matakin farko idan ya zama na cewa an yi kisa akai akwai diya kisa na kuskure sai ya zama na cewa wai ya ce yan uwan mamacin sai suka ce su sun yaje wani abu sun rage mm. eh maimakon miliyan 60 da wani abu sai suka ce kawai a bada miliyan 15 wai hakan din yayi ai in suka ce duka gaba ɗaya ma sun yafi ya yafu ba maganar sai sun karɓi miliyan sha biyar ba mm. in suka ce ko kuma ba ba sa so duka sun yafe gaba ɗaya ya yafu mm. to kaga wanda in yafe duka ma ya yafu ballantana kuma in ya rage da haka mm. idan suka ce sun yafe masa wani abu shi kenan babu laifi na wa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adahun ilai bi isa Allah madaukaki haka yace wanda aka masa rangwame wanda ya rangwame aka masa rangwame akan dan uwansa wajen biyan diya fatti fattiba'un bil ma'ruf wa adahun ilai bi isa su ba su neman a ba su kudin su rinka biya hankali sannan shi hmm. kuma biya shi ma ya adalci ya biya kan kai na'am Allahu a'lam to sai tambayar sa ta biyu addu'an cewa Allah ya kai gaban annabi amma gaskiya ni wannan ban san me suke nufi da cewa Allah ya kai gaban annabi ba ya kamata waɗanda suke cewa Allah ya kai gaban annabi a tambaye ta me suke nufi da Allah ya kai gaban annabi sanin cewa me suke nufi da shi shine zai sa a gane hukuncin abin a shari'a hmm. wannan shine abin da to amma dai ka fahimci irin mutane in ka ba su sadaka ya hmm. kun ce Allah shi karba Allah shi hmm. saka ma da alkhairi sai ce hmm. Allah shi kai gaban annabi ana faɗa ana faɗa amma dole ni ba zan iya ba da hukuncin wannan abu ba sai na tambaye su me suke nufi da Allah ya kai gaban annabi wato jin abin da suke nufi shine zai baka dama ka dama in gane cewa me amsar wannan to alhamdulillah mai sauraro kada kamance Dr. Ibrahim ah, Dr. Usman Ibrahim Giyade tare da dikta kabiru adam jalingo muke tare da su a wannan zaure suke amsa mana tambayoyi daidai gwargwadon fahimta cikin shirin matambayi ba bata assalamu alaikum wa rahmatullah ki dan rage sautin rediyon ki ko ki tashi a jikinsa wa alaikum assalam muna jin ki da wa muke tare to maman fatima ki tambayar ki rigima ake bin mutum ne yana bin sa azumi kuma azumi ya kama kuma sai ya kwanta jinya eh. aha sai mai to na'am Mama Fatima sai kin rage sautin rediyo ki dan tashi a jikin rediyo kar ki ce zaki dinga jin muryar ki a rediyo ba daɗi to mamun fatima mutum ne ana bin sa bashin azumi bai biya ba sai wani azumin ya zo ya riske shi ko yau azumin ya ya riske shi ya fara iya sake kwanta rashin lafiya damuwan sa'in ma rashin lafiya ne ya hana shi karasawa yawa da ya sa biyan gida din sai ya sake kwanciya rashin lafiya hmm. har wani azumi ya biya an ta samu da ta biyu hmm. azumi ya sake zuwa ya zuwa ya same da can aiki hmm. a wannan ma sai shi daga yadda ta ɗaukar ba ta samu ma ta kai wannan ɗayan ba sanadin kama har abinci na ɗaya mai kwana biyu sai ta haƙura da su wannan azumin ba ta ba ɗaya to ba ta samu ta je azumin ba su shi yanzu haka dai suna shayarwa ga wani azumin hmm. ya shi na kisa ta yi a kawai ga amsa tambayar ki maman fatima kamar yadda kika tambaya idan mutum ana bin sa azumi sawa'un namiji ne ko mace abinda ake dubawa wani uzuri ne ya sa ya sha wannan azumin uzurin da ya ya sha wannan azumin uzuri ne wanda yake gushewa ko uzuri ne da wamame wanda ya gushewa idan uzurin nan mai gushewa ne to sai lokacin da wannan uzurin ya gushe sai biya azuminsa komin dadewa kuma marar lafiya ya shiga cikin wannan domin rashin lafiya wato rashin lafiyan da yake warkewa ya shiga cikin wannan mace mai ciki ta shiga cikin wannan mace mai shayarwa ta shiga cikin wannan matafiyi ya shiga cikin wannan duk dai wanda uzurinsa a al'ada yakan zo ne ya tafi to lokacin da uzurin ya gushe lokacin zai biya ajinsa haka Allah madaukaki yace man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda ba shi da lafiya ko yana cikin halin tafiya to ya kirga wasu kwanakin da ban yi azumin waɗannan guda biyun da aka ambata a cikin wannan nassin ayar saboda uzurin su bai gushewa ne shi yasa aka ambace su hmm. amma wadda uzurin da uzurin da baya gushewa kamar ciwon da dawamamme ne mai irin wannan ciwon alada baya warkewa don haka ba zai iya azumi ba ko ba za ta iya azumi ba to ga wannan ita azuminta wato ciwonta dawwamamme ne babu lokacin da za ta warke ballantana a ce ta biya mm. to wannan ba a cewa ta biya azumi sai a ce ta ciya haka nan mutumin da tsufa ta riga ta kama shi ya riga ya manyanta ba zai yi azumi ba ba lokacin da za a jira a ce tsufan nan za ta gushe dawo yaro da haka shi ma wannan azumin sa ba zai biya ba mace ce ba za ta biya ba to a bakin ga bayanin ki yana nuna cewa wannan wata rashin lafiya ne ta bujiro mata da haka za ta jira lokacin da Allah madaukaki ya sauƙaƙe mata wannan rashin lafiyar sai ta biya azumin wallahu a'lam to Allah ya sa mu dace bari mu dauki mutumin da ke layi sai mu mika wa Dr. Jalingo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah magana da Ilyasu ne rake garin Badaro to malam Ilyasu ka je ga tambayar ka Kada fa malam tambaya na shine Mai da mutum ne mahaifin iyayensa suka rasu amma kafin su rasu ya yi tafiya ya kai shekara sama da arba'in ba san inda da ba kwata-kwata ko a waya ma ba labarinsa an mayar ma yaro su ne to bakin iyayensa sun rasu gaba ɗaya an raba gado su da ya dawo to ala gabar ta malam shin iyaye da kake kuma wanda za su gado ko kuma baya da kake tambaya na ta biyu kuma game da wanda suke yin fitsari a tsaye shin malam ya halarta mu musulmi mu rika yin fitsari a tsaye ko bai halarta ba a cikin musulunci da fatan za ku tashi lafiya. Allah sa mu tashi lafiya. To mun gode maka mutanen ba da romo. A Dr. Jalingo ka fahimci tambayar sa ta farko. In na fahimta in ban fahimta ba sai Dr. Usman ya amsa. A dama eh, ba a raba gado sai an tabbatar da eh, mutuwan shi wanda za a gada. sannan kuma an tabbatar da rayuwarsu waɗanda za su yi gado ɗin wannan yana daga cikin sharuɗa na gado to wataƙila an bi hanyoyi ne da za a tabbatar da cewa ko kuma a yanke hukuncin cewa ya riga ya mutu sai aka raba gadonsa to yanzu ya dawo in ya dawo bayan shekara arba'in kuma kaga ai lokaci ya tsawaita ba za a ce su dawo da abin da suka abin nan ba matukar dai an bi dokoki na shari'a aka yanke hukuncin cewa kamar ya mutu ne aka raba gadonsa shikenan kuma musamman ma iyayensa ne ba za a ce kuma su sake dawo da abun da suka suka ga daɗin ba amma ban san dr usman ko ya fahimci tambayar fiye da yadda na fahimta ba bismillah ne abin da nake fahimta shi mutumin ne ya tafi hmm. ya yi tsawon lokaci baya nan wanda wannan har ya sa a karba gado don tsammanin cewa ya mutu kawai katsan kuma sai gashi ya dawo daga baya hmm. to a asali duk mutumin da ya bata aka neme shi aka rasa iri biyu ne ko dai ya zama da cewa ana jin labarinsa ko kuma ya zama cewa kwata-kwata babu labarinsa irin wannan mutane ba sa yanke hukunci da kansu wajen alkali ake tafiya hmm. alkali shi yake da damar hukunci akan rayuwar mutum ko rashin rayuwarsa shi zai bi maganganun da malamai suka yi akan hukuncin al-mafqud wanda aka rasa shi sai ya bi irin tsarin da addinin musulunci ya tanadar wajen binciken da ya kamata a yi wayya aka yi ma wannan mutumin ya bata a wajen yaƙi ne a'a a wajen wani rikici ne a'a a ƙasar musulmai ne a'a a ƙasar waɗanda ba musulmai ba ne dole yana buƙatar a bincika kafin a yi hukunci a kansa to ala'ayi halin idan har mutum ya tafi irin wannan alkali yana kwatanta cewa wannan mutumin tsawon lokacin nan da yi dubban ciki ya nuna cewa wannan mutumin baya nan mm. sai ya masa hukuncin kwata-kwata baya amma mutane su a ƙashin kansu su kaɗai su zauna ɗaki su cewa na tun da ya shekara arba'in kawai ya mutu wannan baya daga cikin abin da karanta da addinin musulunci ta da haka wannan za ka samu ganganci ne kawai mutane suka yi da haka tun da suka yi wannan ganganci kuwa to lalle wannan gadon da suka raba yana nan da kasansa sai sun bashi kayansa domin asali hukuncin ma ba hannun sai yake ba hukuncin an hannun alkali yake wallahu a'lam to dr jalingo ya matsayin musulmi a yi fitsari a tsaye to tambayar ta biyu akan hukuncin musulmi ya yi fitsari a tsaye ah, ana iya cewa ya halatta matukar dai fitsarin ba zai Eh, rika fesowa yana bata jikinsa ba amma mm. ya tsuguna ya fitsarin shi ya fi a takaici kenan sau da akwai rangome rangwame akan yin fitsari a tsaye din matukar dai wurin da yake fitsarin ba zai rika yin fitsarin yana fesowa yana fansalowa yana taba jikinsa ba amma dai abinda malamai suke suke cewa makaruhi ne mutum ya fitsari a tsaye mm. abinda ya fi shine ya tsuguna ya yi fitsari ta yadda fitsarin ba zai rika dawowa yana taba cikinsa ba na ganin mai rake yana ganin haramcin hakan sosai a idansa to da fatar mai sauraro ya ji daɗin kasancewa da shi da ta wannan tambayar tana da bukatan ƙarin eh, haske sosai saboda wato wani abu ne wanda mutane suke yin sadaka hmm. haka kawai mutum sai ya ɗauka cewa shi shi zai hukunci da hankalinsa akan abin da ya halatta da abin da bai halatta ba asali duk wani abu da ka sani halal da haramun wanda ba sabo ba ne tuntuni malamai magabata sun riga yi magana a kansa fitsarin nan ba za ke yin sa ba ke ne da maganganun malamai a kansa da hukuncin hukuncin ya hmm. kamata a fitsari al'asulu ne ka fitsarin katsi a ka eh, fitsarin katsi gune amma akwai wurin da malamai ma za ka ga suna nassanta cewa ka yi fitsarin a lokacin a tsayin shi ya fi saboda me saboda wasu dalilai da za su sa ka ɓata tufafinka da najasa a wurin idan ka samu yanayin kanka da wurin da in kai fitsari a tsuguni za ka ɓata tufafinka da najasa ba za ka tsira daga kubuta daga najasan nan ba sai ka yi fitsarinka a tsaye to a lokacin malamai cikin su a tsaye abin da aka fi so shine kai a tsaye amma asali shine kai a fitsarinka a tsuguni wallahu ta'ala Allah ya sa mu dace Dr. Usman Ibrahim Giyaɗe mun gode Allah ya saka da alkhairi haka Dr. Kabiru Adam Jalingo kai ma muna ma godiya tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina da ya kasance da mu a baɗin to da fatar ubangiji Allah duk ya haɗa mu a <laughs> cikin lada a madadin dukkanin daktocin da na ambata awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci shirin da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh فنحن من فرقة وتملأ الجوف الطرمان وغسلينا